Ku danna subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zaran mun ɗaura. Jama'a assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. A wata sanarwa da shugaba Muhammad Usman ya fitar a daren jiya da misalin karfe hudu, inda yake kira ga magoya bayansa da ma kuma magoya bayan sauran jam'iyyun da suka mara masa baya wato a zaben shugaban ƙasa na zagaye na biyu. Shugaba Muhammad Usman ya yi kira ga magoya bayansa da ma kuma sauran magoya bayan jam'iyyun da suka mara masa baya. Da su mutunta dokar da hukumomi suka sa na hana zanga-zangar da aka yi niyyar yi wato a yau asabar kenan wanda aka yi niyyar gudanar da ita a cikin babban birnin yamai kenan. To idan ba ku manta ba dai tuni sanarwa ta kara ɗaya shafukan sadarwa da ma kuma sassan wannan ƙasa na cewa gungun jam'iyyun adawa wanda suka mara wa shugaba Muhammad Usman baya da ma kuma magoya bayan shi shugaba Muhammad Usman na kira da cewa da a fito domin a gudanar da zanga-zangar lumana wato a ranar wannan asabar din da muke ciki a cikin babban birnin Yamai kina to tun bayan da wayannan jam'iyyun adawa da ma kuma shi kansu da ma kuma su kansu magoya bayan jam'iyyun shugaban wato Muhammad Usman suka fitar na cewa da a fito a gudanar da wannan zanga-zanga ta lumana a cikin babban birnin Yaman to tuni dai a iya cewa wata sanarwa ta fita daga hukumomin wannan kasa inda suka ja hankalin wayannan jam'iyyun adawa da su dakatar da wannan aniya tasu ta gudanar da zanga-zanga a cikin wannan ƙasa baki ɗaya inda hukumomin suka tabbatar da cewa za su yi dukkan mai yiwuwa domin dakile wannan zanga-zanga da su wayannan hukumomi suka shirya a cikin wannan ƙasa ta Nijar. Sannan hukumomin sun ƙara da cewa suna jan hankalin dukkanin masu ruwa da tsaki wanda suke da allakin shirya wannan zanga-zanga da su kiyaye abin da ka iya kawo tashin-tashina a cikin wannan ƙasa ta Nijar. sannan shugaba muhammad usman ya kara da cewa dukkanin magoya bayansa da ma kuma sauran magoya bayan jam'iyyun da suka mara masa baya a zagaye na biyu da su kasance cikin shiri duk da cewa shugaba muhammad usman ya fitar da wannan sanarwa ne a daidai lokacin da a iya cewa tuni su magoya bayan wa'annan jam'iyyu sun gama shirye-shiryensu domin gudanar da wannan zanga-zanga a ranar asabar ɗin da muke ciki kenan wanda tuni sanarwa ta fito daga hukumomin wannan kasa na cewa sun hana gudanar da wannan zanga-zanga da wayannan jam'iyyun adawa suka yi niyyar yi a wannan asabar ta yau kenan da muke ciki to tuni dai a iya cewa shirye-shiryen da wasu suka yi niyyar yi domin gudanar da wannan zanga-zanga abin ya ci tira don ko hukumomin sun tabbatar da cewa ba za su bari a gudanar da wannan zanga-zanga ba duk da cewa su wannan hukumomi sun tabbatar da cewa za su shirya zanga-zanga ne ta lumana ba wai zanga-zanga ta tada hargitsi a cikin ƙasa ba wanda idan kuna biye da mu tuni aka hango wasu daga cikin jagorori na jam'iyyar adawar wato kamar irin su shugaba kuma na jam'iyyar MPN eh, kishin kasa kenan wato Alhaji Ibrahim Yakuba da ma dai kuma wasu sauran jam'iyyun adawan an jiyo su inda suke kira ga magoya bayan nasu da cewa su fito domin gudanar da wannan zanga-zanga a cikin babban birnin na Yamai to tuni dai hukumomin suka tabbatar da cewa ba za a gudanar da wannan zanga-zanga ba kuma tuni a rahoton da yake fita a daidai wannan lokaci an hango jami'an tsaro a sassan wannan babban birni na Yamai inda aka hango 'yan sanda cike a wasu manya-manyan ofishoshi na su wa'annan jam'iyyun adawa da kuma wasu filaye da ake tunanin nan ne wa'annan jam'iyyun adawa suka shirya gudanar da wannan zanga-zanga wanda a cewar wa'annan jam'iyyun adawa za su fara gudanar da wannan zanga-zanga ne kana su karaɗe sassan wannan babban birni na yamai to tun a baya dai wasu daga cikin malamai da kuma sarakuna na cikin wannan kasar tuni suka ci gaba da jam hankulan wa'annan 'yan siyasa da ke shirya wannan zanga-zanga a cikin wannan kasa wanda suke kira da cewa wannan zanga-zanga ba za ta haifarwa wannan wannan ƙasa ɗa mai ido ba kuma zanga-zanga ce wacce ake ganin cewa shakka babu ya isa ta zamo izina da kuma darasi duba da abin da ya faru a kwanakin baya kenan tun bayan da hukumar zaɓe mai zaman kanta sini ta fitar da ɗan takarar da ya lashe nasarar lashe wannan zaɓe a zagaye na biyu kenan wanda ga dukkanin mai bibiyar sha'anin siyasar ta Nijar ya ga irin abubuwan da suka faru a wannan ƙasa gabanin fitar da ita sakamakon da ita hukumar sinin ta yi a daidai wannan lokaci to a wani bangaren kuma a dai yau din da misalin karfe tara na safe tuni aka hango jami'an tsaro sun yi ram da fitacce ɗaya jaridan nan wato wacce aka fi sani da samira sabo wacce idan ba kuma ta bari a kwanakin baya wannan ɗaya jarida mai suna ah, ah, samira sabo ta shafe kwanaki a gidan gyaran hali wato gidan yari kenan a hannun jami'an tsaro bisa wani zargi da dan gidan shugaban kasa ke mata na cewa ta fitar da wani labari na cewa dan gidan shugaban kasar ya karbi wasu makudan kudade wanda a ce wata cin hanci ne a cikin wannan kasa wanda bayan fitar da wannan rahoto da ita wannan yan jarida Samira Sabo ta yi dan gidan shugaban kasar aka ya shigar da kara a gaban kotu wanda bayan shigarwar da karar da ya a gaban kotu tuni dai kotu ta aike da ita wannan yan jarida zuwa gidan yari wanda ta shafi akalla sama da wasu makonni a gidan wannan yari kenan wanda daga bisani kuma a lauyoyinta da kuma lauyoyin shi dan gidan shugaban kasar wato aka samu daidaito wanda daga bisani aka sanya mata tara wanda akalla ta kai zunzurutun kuɗi ta kusan miliyan biyu kenan a daidai wannan lokaci to sai dai a daidai wannan lokaci a iya cewa tuni jami'an tsaron suka sake danke wannan fitacciyar yar jarida wacce sanin ga dukkanin wanda isan wannan fitacciyar yar jarida wato Samira Sabo ya santa da gwagwarmaya tare da dukkanin wani rahotanni wanda a iya cewa ya kasance na gaskiya da gaskiya ne to dai a daidai wannan lokaci a iya cewa wannan jarida ta sake tsantar kanta a hannun jami'an tsaro wanda a daidai wannan lokaci tuni dai tana can a hannun jami'an tsaron na 'yan sanda inda suke ci gaba da faɗaɗa bincike domin tabbatar da sahihancin gaskiyar abin da suke tuhumarta a kai wanda a dai yau din tuni aka hango jami'an tsaro sun karaɗe sassan wannan babban birni na yammai inda suke yunkurin dakile yunkurin na wayannan jam'iyyun adawa wanda suke shirin gudanar da zanga-zanga ta lumana a cikin wannan ƙasa ta Nijar. To hukumomi dai a takaice a iya cewa sun hana yunkurin magoya bayan Alhaji Mamman Usman da ma kuma sauran na jam'iyyun adawa gudanar da zanga-zanga ta lumana a cikin wannan kasa duk da cewa su sun fitar da sanarwa cewa wannan zanga-zanga da za su gudanar a cikin wannan babban birni ne mai ba zanga-zanga ce irin wacce aka gudanar a kwanakin baya ba zanga-zanga ce wacce suka ce za su yi ta lumana ba tare da lalata dukiyar al'umma ba ba tare da cin zarafin wasu mutane ba ba tare da bata dukiyar gwamnati ba a cikin wannan kasa to sai dai tuni a iya cewa hukumomin ba su gamsu da hujjojin da su wa'annan jam'iyyun adawa suka gabatar mata ba na cewa za su gudanar da wannan zanga-zanga ta lumana a cikin wannan ƙasa kuma sanin kowa ne cewa zanga-zanga a cikin kowace ƙasa ba laifi ba ce muddin an yi ta a kan tsarin da ya dace dokar ƙasa ta ba wa kowanne ɗan ƙasa su ya gudanar da zanga-zanga bisa ƙa'ida na kiyaye dukkanin ƙa'idoji da hukumomi suka gindaya a cikin ƙasa ma'ana dai ba tare da cin zarafin al'umma ba ba tare da ɓata dukiyoyin 'yan ƙasa ko kuma dukiyoyin gwamnati ba. to anan da ma iya cewa Allah ya kyauta ku ci gaba da bibiyar mu domin samun ingantattun labaran mu